kai rana ta take bari dai samun ji a nan da umma ta yi min wannan shi kuma ban san sallama me yake eh, my bestie my bestie ya ina ta kiran ki a waya bestie kuma me yasa kike min haka Ya kira waya ina ganin ya kai miss gold goma sha biyar take daga ba why yaushe zan dinga daga waya kana bata lokaci ini da na san ma kake kai kake sallama da inda ba zan fito ma sai can an ji masu tafi aikin da umma ta yi ni fa sweet heart in ki ne ni fa abin alfaharin ki ne fa abin kwatance ne fa a cikin kawayen ki haba best ni fa bana son dadin baki duk ka zo ka kura mu mazaje samari da zaurawa da suke so su aure ni tsakani da Allah duk ka kora su Ni ban san ta ta yaya aka yi ka kora su ba ma. To ai alheri ne. Ni sai dai kai ta zubara ta ta ta ta ta. Kana wani wani waya waya wannan kurɓa da wannan kurɓa ba biyo waya ma da. A'a dakata ai riya ban alfahari ne. Ni haske ne a gare ki. Hmm. Shi yasa gaba ɗaya da na zo su wa'ancan da ke sun zama kamar duhu. Shi yasa Allah sai ya kora su. Ni ne masoyin na gaskiya. Ta yaya aka yi ka zama kai haske shi. A ba wani alama a nan dai ka. Ban gan shi ba. Ba na san irin wannan da kike ba. Mun kuma dan wannan lemo me kake mun leda ce ko lemo da ayaba yara su dinga ankulu ankulu ya zo ka ba su menene to me ya kawo wannan zancen me kika taba tambaya na zaban nan shekaran je kika ce kudin zabo na turo kika ce kina son menene shawarma wane ne da menene askin rufai da dinnan dinnan so na kawo biki kuma me laifi na mm, potri ma ga yo haka ne wai ke ina zuwa tukunna ko wani ya zo yana min yana neman ya mun wani wuni ne ban gane ba na ga kina neman canza mun kwana a dinga yawan yi mun sallama ma da rana tsaka bana sallama a nake sallama in za yi zance da daddare ake zuwa kai ka zo da safe hantsi rana kana yawan sallama ni fa bana son yawan sallama ki ga kuma bana yawan naki amma soyayyen naki waye yake miki irin wannan sintirin ai ki tabbatar ba kauna ta gaskiya ni ko ni 30 yawa sai na tuno da ke besti saboda haka ni ina son ki ina kaunar ki kuma ina love din ki kuma ba zan daina ba mm. yawa kuma bari ka ji musulmi saboda ba a irin wannan auren da za a dab da azumi ana sallah ko sati ɗaya ba za a yi da yin karamar sallah ba sai ka jana ta aure ya mutu yanzu sanarin ce za a yi aure kafin ah, azumi ki zo ki samu ladan azumin ki yi aure a ɗaki da azumi ah, ki ce min kaza kaza kaza kaza ka sani ma kan ma eh, kan ma ka tafi ina zuwa yanzu ina zaki je ba aike ni na zan je to shikenan mu tafi a a ba sai ka raka ni ba ka koma kai min sallama in tafi kuma kayan cosmetics sun kaya kake so ka tafi kaso sabon gari Kano Nigeria ne ne headquarter duk wani kayan cosmetics da yan sadi da yan siya daidai can suke siya kayan cosmetics ba yanzu mu je ma dan miki shopping sai ki shiga ki dan ruko ki kai wa umma ina kudin shopping ne a ah, mu je can majan laka ki duk abin da kike so ni kawai ni ka san me nake so eh. mi sallama da dinda kai kawai ai kura ta ma kike yi ni dai mu yi sallama kawai ka tafi kin san Allah aure kaman ma an yi shi oh kai ka sani da Allah ya zaba mafi alheri saboda ni su rutu ya yi ni ka san an rana ta take ana rana in an tsin ana tsin wannan ne, sai kan mutum ya dinga ciwo sai an jima kin san Allah aure ma kaman na aure ki na gama ko da bokaye ko da malamai kai in ana tsafi daga nan zuwa ina aure bestie sai na aure ki ki gaya ma a masoyin naki waye ki kaunar ki dan ba kin samu tunda kika zauna a ƙasa kina ta zama rancin ba wani mutumin arziki da yake zuwa wanda yake kare miki yawa dan ma kin samu zan kare miki yawa ni zaki wa wuni ni wuni ni aure kuma sai an yi shi da sai na aure ki eh? zan kare